Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Mai nakasa ta shi kai ilimi. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad Kabara zan gabatar. A makon da ya gabata in ba a manta ba muna tattaunawa ne a mako na biyu kenan da ya wuce tare da Dr. Asma'u Abba Zarko wato wata likita kwararriya a sashen kula da lafiyar kwakwalwa na Malam Aminu Kano Teaching Hospital wato asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano Dabo a Najeriya. inda Mahmud Ibrahim Kure ke tattaunawa da ita akan matsalar nan ta autism wato rashin bunƙasar kwakwalwa wanda yake addabar wasu daga cikin yaranmu da ake haifa. To yanzu kuma za mu karkare wannan hira. Me kike ganin mutane ya kamata su yi a cikin al'umma? Na ji daɗin wannan maganar taka. Um, wannan shine abin da ake cewa awareness a fahimta al'umma ta fahimci mm. menene ma faɗakarwa yawa mm. faɗakarwa faɗakarwa ta farko shine iyaye su fahimci cewa matsalan nan gaskiya ba za mu ce ba aljani ba ai musulmi mai ne mu addini komai akwai amma dai wannan rashin lafiyar matsala ce da ta riga ta shafi kwakwalwa kamar yadda ka faɗa yanzu an ce aljanu ne ko kuma sammu ne ko kuma wani abin da kakannin kakannin ku suka yi ne ku kuma yanzu ya zo yake shafar ku ai dole ku boye ɗana amma a lokacin da al'umma suka fito ku fito ku fito masu irin wannan matsalar ku fito mun fahimce ku we are ready kamar al'umma ina ce community ko mm. society mm. ko gwamnati ma mm. abin da ya kamata kenan gwamnati ta shigo ciki a faɗakar mutane su fahimci cewa o oh, ashe abin nan da muke tunani ma ba haka bane ashe ma wani abin ne daban mm. to yanzu tunda kun fahimta ka ku fito da ƴaƴayen ku kawo su ga wani shiri na musamman mun yi musu su zo ai kaza ai kaza kamar yadda na faɗa maka maximum potential ba su kamar sauran yara ba mm. amma ai ba su mutu ba mm. saboda haka mu gani me za mu iya fitowa da shi daga cikin ability din su su ma su amfani al'umma ai ba wata al'umma da take so a ce ga wannan shi ba shi da amfani a cikin ta a'a to ko al'umman nan ku zo ku yi forming wani abu da za ku ce eh duk masu irin wannan abu mun fahimce ku ba aljanu bane ba waye bane ku fito mu ga ya za a taimaki yaran nan kaga an rage stigma kenan abin da ake cewa kyama kyama mm. kuma da mun matsalar mental illness duk wani abu na kwakwalwa mm. yana da wannan kyamar mm. zaka ga me shi ko dangin su abu da ya faru tun kakannin kakanni suka ga ba a manta ba saboda ya shafi kwakwalwa ko ya shafi mutum yana yin abin da sauran mutane ba sa yi saboda a wannan gaban muke kira ga al'umma don Allah su fahimci menene wannan rashin lafiyar sannan idan akwai wani taimako na musamman da zaka ba wa dan makocinka kai ka ji wannan program din a misali shi bai ji ba kuma kai ka fahimci cewa yar yaki ko ɗan kawunka ko makocinka ko dan abokinka yana da shigen wannan maganganun da muka faɗa don Allah sai a faɗakar da su mu kuma a duk lokacin da aka zo kofar mu a buɗe take za mu yi bayani yadda ya kamata duk kuma wani taimako da ya kamata mu bayar za mu bayar wani irin kalubale ne a kansu na lura da kai su ne kalubalen suna da yawa amma daga cikin waɗanda za mu gano mu hango yanzu yanzu za mu hango accessibility mm. kana ƙauyen ƙauyen ku in a misali akwai wurin da za a zo a taimaki yara nan a Kano a misali a mm. cikin nan Aminu Kano Teaching Hospital mm. to kana ƙauyen ƙauyen ba kama ji labarin akwai asibitin ba so ba ma kada accessibility to ka zo ka samu asibitin sannan a misali ba ka da kusaci na ka samu wannan care din da ake faɗa sannan um, wannan child psychiatrist ɗin da ake faɗa na gaya maka a bayan likitan kwakwalwa ma akwai kuma likitan kwakwalwa da yara shi kuma daban abin da ya je ya karanta kenan mm, mm. to su kansu ba mu da su da yawa a mm, Najeriya. Saboda haka a misali akwai cases ɗin da ake turo mana a referring ɗin cases daga Bauchi daga daga Potiskum daga yan neighboring din dama kano da jiga daman waka tsina daman regular wannan din ne mm, mm, mm. abin dalili na shine na babu wannan child psychiatrist din da ake bukata a wannan yankunan saboda haka shine kaga referral kuma saboda karancin su ne karancin su ne yawa karancin su ne saboda haka a wannan referral din za a iya referral din ku a misali daga garin ku zuwa nan din ku dauki shekara ɗaya ko shekara biyu ma kafin ku iya zuwa saboda wannan rashin accessibility din da rashin wayewa ko mm. abubuwa dai za su da rashin mm. hali ma halin zuwa shi ma hali na tattalin arziki yawa mm. sannan za mu iya cewa akwai kalubale na um, um, me za ka ce mishi kamar jinya caregiver eh, body eh, kula da kula da yaron na yau da kullum na yau da kullum hmm. abu ne da yake da matukar wahala akan iyaye da yawa a misali akwai masu irin waɗannan 'ya'yan da wata in ɗanki yana da irin wannan ciwon kin yi sallama da gidan biki ka kalli dai mata da biki hmm. amma wata il ba za ki sake zuwa saboda kina tsoron ki fita ki bar wannan yara wata il shi a nashi autism din yana da ciwon giggiwa kuma a haɗe da autism din nan hmm. ko kuma farfadiyan nan ba za ki so ki fita kin tafi gidan biki ki je ki dawo a ce miki ai ya je ɗiban ruwa ne mun hana shi mun hana shi ya faɗa rijiya ke kuma ba ki so ki tafi da shi ke kuma ba za ki so ki tafi da shi ba zai baki ma ki nutsu a gidan bikin nan ba kuma a misali ke ke kadai ce a gidan nan ke ce yayi nan cakko shi nan yayi nan cakko shi nan ke ki fa ki huta wai sukan yin bacci suna iya bacci akwai waɗanda ba su da sleep problems amma daga cikin wannan yan rakiyar ciwon da na faɗa maka complications sun ciwon akwai kuma sleep problems saka to bai ma yi bacci ba a ina zaki huta wata irin ya yi bacci bacci ne ma za ki iya hutawa to kuma ya zo da sleep problem so baccin ma ba zai iya ba wani lokacin kuma a rinka samun matsala wannan zai iya kawo matsala tsakanin mata da miji rinka ganin wata illa laifin ki ne ke kina ganin ai kina iya kokarin ki shi kuma baya gani shi kuma yana so wannan kaga shi ma an dan samu relationship problems a cikin gida mm. sannan magungunan da za a iya basu daga ciki wasu za su iya zama masu tsada wasu kuma ma babu su a misali so kaga shi ma wani kalubale ne akan waɗannan masu ciwon sannan akwai matsala ta stigma kyama duk wanda yake da irin wannan abin a cikin al'umma ba a ba a da shi ba ba aminta da shi ba saboda haka kai kanka ba za ka ji daɗin nuna wa al'umma cewa in kana da 'ya'ya bakwai kana da mai guda ɗaya mai autism in aka zo ganin 'ya'yanka wata shidan nan za ka fito da su ba za ka fito da wannan guda ɗayan ba saboda kai kanka ba ka so a alakanta ka da cewa kana da ɗala ifaffe ko kana da ɗa mai matsalar kwakwalwa sannan akwai matsala ta makaranta yawa yaran nan waya ma za a yi da su ne ya kai lokacin shiga makaranta shekarar shi shida shekarar shi bakwai kannan kannan bayan shi sun fara shiryawa ɗiɗɗiɗɗi za a sa su a gaba a kai su makaranta shi ba makaranta wani lokacin ba lallai damu batun da a yanda suke kuma ba su da damuwa ma saboda emotion ma emotionally ma suna da problems mm. to amma wani lokaci in ya damu zai iya so shi ma a ce ya je makaranta to amma wace irin makaranta zaka kai shi shine ake maganar special education da special schools hmm. akwai waɗanda dama abin da suka karanta kenan mu'amala da irin waɗannan yara hmm. to su kansu ba mu da su da yawa special schools din nan ba mu da su da yawa special education din nan ba mu da su da yawa to kaga shi ma wani kalubale ne to wannan ya zo ma magana cewa irin waɗannan yaran ya za a yi da su a kai su normal makaranta ta irin ta kowa ko ko wannan special schools din a yanzu special schools suna da muhimmanci saboda training din waɗannan mutane shine na irin waɗannan waɗannan masu special disability din mm. yawa ko kuma kuna da yanda za ku yi da su mm. to amma a yanzu ana ganin a cakuɗa su ma a cikin sauran yara idan kuka cakuɗa su da sauran yara za su fahimci me sauran yara ma suke yi a wannan yana magana shi baya magana shi shekarar shi shida baya magana amma ya ga yan ajinsa suna magana so zai iya wannan modelin din wannan kallon abin da yake faruwa zai iya iya kokari shi ma ya ga yayi mm. ya ga kuna wasu abubuwa na interaction ai na gaya maka su mm. ko shiga cikin yara ba mm. so wannan abin zai iya sawa su shiga cikin al'umma su shiga cikin yara su iya blending da su su iya wasa da su abin da ake gani a special schools shine ka kai su duk irin su daya a aji daya wa zai koyawa amma a waɗannan da suka fi su ka kai su za su koyi abu ɗaya biyu uku daga wurin su hukumomi da musamman mutanenmu duk wanda yake da ilimi abin nan ba wai na likita bane shi kadai na faɗa maka yan jami'a suna special education duk suna haɗo wa'annan abubuwan yau wato mu haɗu da mu da su da society manyan mu a haɗa ƙarfi da ƙarfi a misali mu ga ya za mu taimaka wa yaran nan because kamar yadda na faɗa babu society da yake so ya zama masu larura suna da yawa a ciki so ake yi in ɗanka ne so kake yi ko bai fi kowa ba amma kai ya gaza kowa to ka so wa ɗan kowa ma haka suraka da akwai buƙatar bukata na gwamnati attajirai da masu ilimi da mu likitoci da duk wani wanda yake ganin idan ya shigo harkan nan za a haɗa ƙarfi da ƙarfi a taimakawa waɗanda suke da irin waɗannan matsalolin. Duka duka nan shirin ya kammala a madadin Asma'u Abba Garko wato likita a bangaren kula da lafiyar kwakwalwa na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke kanan daban Najeriya. Sai kuma wanda ya tattauna tare da ita Mahmud Ibrahim Kwari da kuma duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham wacce ta hada mana sauti. Usman na Ahmad ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. na kasa ba za ta zama kasawa ba mai na